يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan birnin bauchi a yau yammacin juma'a a yammacin asabat daren lahadi sha biyu ga watan rabi'un awwal shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina takwas kenan ga watan goma na shekara ta 2022 miladiya idan ba manta ba a cikin karatunmu na alƙur'ani da tafsirinsa a wannan makallaci, mun tsaya zuwa aya ta arba'in da takwas, yau da yardar Allah za mu tashi aya ta arba'in da tara zuwa abin da ya sawaka mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب نعم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وبنجي ما sarki ya ce كتنا لو كتن دموك muka tseratar da ku daga fir'auna ko kuma daga ya sumu na al'azab fir'auna da mutanensa suna gallaza muku mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum ta yadda suka rika yanka ƴaƴanku maza wa nisa nisa'akum kuma suna barin ƴaƴanku mata a raye wa fi zalikum a cikin wannan abin naku bala'un min rabbikum azim akwai wata jarabawa mai girma daga ubangijinku Allah maɗaukacin sarki ya ɗora bayaninsa har yanzu akan ya bani isra'ila uzkuru ya ku bani isra'ila ku tuna da ni'imata da na yi a kanku sai ya kawo wannan wawun ɗin na aɗafi duk ya nuna har yanzu akan waccan maganar ake ya ku bani isra'ila bayan kun tuna da ni'imomin da na yi muku da aka lissafa ku tuna da ni'imar da na yi muku wanda inda ba don ita ba da an share ku a tarihi a ban ƙasa ne yayin da na tseratar da ku daga hannun fir'auna shi ne wa iz jainaku ai wa iz anqadnakum wa khallasnakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku muka kwace ku daga hannun fir'auna min ali fir'auna ai min ahli fir'auna ali asalinsa daga al ahlu ne sai aka yi hazafin ha'un din saboda saukin fada alu fir'auna alu imrana alu nuh alu ibrahim duk ma'anansa ahlu ahlu ahlu ku tuna lokacin da muka tsirar da ku daga daga jama'ar fir'auna ba ana nufi iyalan gidansa ba ana nufi tawagarsa yasumunakum su al'azab yasumunakum ay yudhiqunakum suna suna suna dandana muku suna gallaza muku su al'azab ay shadda al'azab azaba mafi muni banda duka banda ɗauri banda gallazawa har kuma ya kai gama yudhabbihuna abna'akum kaga sauran ba ma sai an faɗa ba ta yadda suna yanka ‘ya'yanku maza yanka su zuwa mutuwa kenan kamar yadda ya faɗa a cikin suratu al'araf yi ƙattilu na abu kakkashe su to kisan ma ba kisa na sauƙi ba ta hanyar yanka da wuƙa yankan rago suka riƙa yi wa ‘ya'yanku maza don wulaƙanci wa yadda nisa nisa'akum sai su bar ‘ya'ya mata da su ba za su iya muku komi ba mazan da za su iya girma su zama wani abu sai aka rinka yayyanka su suna ƙanana mata kuma da ba za su iya tare muku faɗa ba sai dai ayi amfani da su a matsayin bayi su kuma ana fyaɗe da su suna haifuwar ƴaƴan da su kuma za su zama nasu ne ba naku ba tun da ɗa yana bin ubansa ne da sai dai su ƙara wa kansu population ku kuma su kashe naku idan sun kashe ƴaƴan ku maza don haka generation da za su zo a gaba zai zama kun kare kwata-kwata domin an kashe mazan sora mata mata kuma mutanen fir'auna ne za su yi amfani da su sai su su karewa ku kuma kun kare shine a ku ibu kafir Allah ya masa rahama ya ce wannan abun ya faru ne lokacin da fir'auna ya yi mafarki fir'auna ya mafarki cewa ya ga wuta ta taso daga baitul maqdis sai ta yiwo ƙasar masar da ta zo ƙasar masar sai ta ƙetare gidaje da matsugunan banu isra'ila sai ta rinka cin gidajen su su ƙibɗawa da shi fir'auna da mutanensa yana tashi sai tara matsafansa ya ce su shi labari akan wannan mafarki suka ce masa gaskiyar wannan mafarki shine za a samu wani ne daga cikin banu isra'ila wanda yake da tushe daga can baitul maqdis da shi ne zai zama sanadiyar ƙarshen mulkinka kuma shi ne zai kwace iko a nan ƙasar ya zama ku da yanzu ke da iko wata rana iko zai koma hannunsu fir'auna ya ce an haife shi aka ce a'a ba haife shi bai ce to ba za a haife shi ba shi yasa ya ce to dukkan ɗaya maza idan aka haifa a kashe su idan ma an samu wani ɗaya ya yi escape ɗaya biyu ba za su iya yin karfin da har za su ɓaci mulki a hannunmu ba amma dai galibi a yanka su an ce an riƙa yanke-yanke na ƴaƴa maza daga cikin ƴaƴan banu isra'ila sai da aka yanka yara sama da dubu tamanin saboda haka wani project ne wanda ya ɗauki shekaru ana yi kar a sake samun matashi ya taso amma 'yan mata a bar su shine yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ay wa yadharuna nisa'akum ahya wa yastahyuna nisa'akum ana nufi banatikum ne ta aka ce nisa saboda lokacin da suke banat ba za su yi amfani ba sai sun girma sun zama nisa kenan manufarsu ita ce a basu su zama matan da za su yi mana amfani ba wai ‘ya'ya kaɗai ba to wannan za su muku amfani ne amma sai sun girma sun zama nisa sai su yi wa masu yankan amfani shi yasa aka yi amfani da kalmar wa yastahyuna nisa'akum ba ce wa yastahyuna banatikum ba bayan an ce yuzabbihuna abna'akum sai Allah ce wa fi zalikum bala wannan abin da aka gaya muku da kun san ya faru a tarihi akwai babbar jarabawa imtihan kenan azimun min rabbikum wanda yake da girma daga wurin ubangijinku wata irin jarabawa ce ko dai zama jarabawa ce mai kyau daga ubangijinku Allah ya muku don yaga ga ko za ku gode tun da ya ce wa izina jainakun tserar da ku ai jarabawa ce mai kyau don ubangiji ya jarabe ku ya ga ko za ku gode ko kuma abinda fir'auna ya muku na yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum to a cikin akwai bala'un azim akwai jarabawa mai girma akwai babban bala'in da ku ba za ku manta da shi ba saboda ita jarabawa ko bala takan zo da alheri takan zo da sharri Allah ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan muna jarabar ku da alheri ko muna jarabar ku da sharri Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un don haka ana iya samun bala'i mai kyau shine waliyubliyahumullahu bala'an hasana kaga bala'i mai kyau kenan ana iya kuma samun bala'i mai muni don haka ayar tana iya ɗaukan duka biyu wa idna jainakum mun tseratar da ku tseratar da ku din nan jarabawa ce mai girma daga wurin ubangijin ku na alheri yuzabbihuna abna'akum yasumunakum su al'azab suna gallaza muku azaba wannan babban bala'i ne da bai kamata ku manta da ubangijin da ya tseratar da ku daga gare shi ba domin bala'i ne da ya jijjiga ku a tarihi shine wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan sura Allah ya ce wa idna jainakum min ali fir'aun fir'aun suna ne na lakabin wani sarki ga wurtacce da ya yi zamani a zamanin annabi musa ɗan imrana alaihi salam wannan fir'auna ba shi ne sunansa ba lakabinsa ne Allah maɗaukakin sarki daga cikin hikimominsa yana faɗan tarihin da yawa daga cikin waɗanda suka yi zamani a baya amma baya ambatar sunayensu waɗanda ya fi damuwa da ambatar sunayensu su ne annabawa domin abin da ya shafe su ya shafe su su kaɗai ne ba za a sake ba wa annabta wa wani ba bayansu sannan kuma saboda su zama babban izina da kuma darasi a wurin mutane da har za amfani da sunayen masu albarka a sa sunan ‘ya'ya da sunayensu amma mutanen banza Allah bai cika faɗan sunayensu ba saboda ba damuwar ko manufar ita ce su ɗin ba manufar ita ce mai ya faru da su don kai maka kiyaye idan aka faɗi sunansu za ka fi damuwa da sunan da bincike a kan sunan to ba a bukatar damuwarka kan sunan ka fi damuwa da menene ya same shi ka guje wa abin kar ya same ka ina fata an fahimta shi yasa Allah ya bamu labarai akan mutane da yawa waɗanda aka yi zamani da su Allah bai damu da faɗan sunayensu ba domin ba so yake su yi popularity ba annabawa da waɗanda suka yi gwagwarmaya da su su masu popularity shi yasa aka ce fir'aun fir'auna ba shine sunansa ba laƙabi ne da ake bawa kowanne daga cikin gawurtattun sarakuna a tarihin ancient egyptian civilization wato zamani da ya shuɗe a baya ƙasar masar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi kowace ƙasa a duniya tsohon tarihi na imbaratoriya kamar yadda ƙasashen rumawa suke da tsohon tarihi sarkinsu yana da lakabin da ake ce masa kaisar ko kuma herakl ƙasashen farisa suna da tsohon tarihi na civilization ɗinsu da sarkinsu ake ce masa kisra ƙasar yaman tana da tsohon tarihi kafin musulminsu da sarkinsu ake ce masa tubba ƙasashen a nan afirka ƙasashen da suka fi tsufa da tsohon civilization ita ce ƙasar wato habasha wadda yanzu ta haɗe yankuna da yawa daga cikin ƙasashe na east africa ba kawai zallan ethiopia ba wanda sarkinsu a lokacin ana ce masa annajashi to fir'aun duk wanda ya sarauta a ƙasar masar shekaru dubbai da suka wuce tun kafin zuwan annabi musa da kuma zuwansa da bayansa duk wani sarki ana ce masa fir'aun to malaman ƙididdiga na tarihi sun yi ƙoƙarin wai a gano wane ne fir'aunan da ya yi zamani da annabi musa wannan sunan ma'anansa sarki to wane sarkin allah dai bai faɗa ba manzan allah ma sallallahu alaihi bai faɗa ba a cikin hadisi in ji malamai to wane ne waɗansu masu bincike na tarihi suka ce sunansa alwalid ibn mus'ab cikin masu wannan ra'ayin hadda ibn kathir tare da ibnu ishaq a cikin tafsirinsa ibnu kafir ya ce sunansa kenan waɗansu malamai suka ce a'a sunansa ramsis assani wanda yawanci daga cikin masu bincike na tarihi da athar archaeologists da historians na zamani duka sun fi ƙarfafa cewa Shi shine ramses asani wato remeses the second wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda ake da gawawakinsu da aka ajiye a yanzu wanda idan ka je ƙasar masar za ka je gidan tarihi kuma za ka iya ganin gawarsa wannan gawar ita ce wadda tafi kowace samun gata daga cikinsu kuma ita ce wanda ko ka shiga ka ga sauran gawawakin to shi gawarsa sai ka biya kuɗi na musamman kafin ka je ka gani kuma akwai ƙa'idoji da yawa na ba za ka shiga da kamera ba saboda yana ɗaya daga cikin babbar hanya ta samun kuɗin shiga na ƙasar masar zuwa aje a ga wannan gawar to suka ce remesis the second shi ne wannan kuma majalisar fatawa Majalisar ifta ta ƙasar masar ita ma goyi bayan wannan ko da gaske ko saboda dalilin siyasa allahu alamu waɗansu kuma suka ce a ɗan ramsis ɗin ne ɗansa ne wato wani wanda ake ce masa wato Park suka ce shi ne asalin ibn ramsis asani shi ne wannan fir'aunan zamanin annabi musa daga cikin masu wannan ra'ayin hadda muhammad rashid riba wanda shi ɗan ƙasar masar ɗin ne da kuma wani bafaranshe wani likita wanda kuma ya zo ya yi bincike a kan ya koma harkar tarihi ya ce sun yi bincike a kan gawawwaki na waɗannan da aka sa su a matsayin a wato waɗannan gawawwaki da aka yi preserving ɗinsu sai aka ga shi remesis da ake ta magana a kansa ba ga alamar ya mutu ta hanyar ruwa ba ne ya kashe shi amma shi wannan ɗansan sai aka ga alamar a cikin ruwa ya halaka kuma an ga alaman traces a cikin hantarsa akwai alamar yashi a jiki don haka sai suka ce wannan shine wanda Allah ya ce a kansa fal ji ka bi badanika kuna liman halfaka aya don haka wannan dai a takaice shine wanda Allah ya masa laƙabi da fir'aun ko shine mai wannan sunan ko ba menene sunansa ba a cikin ƙur'ani sunansa fir'auna kuma wannan fir'aunan haka Allah ya rinka maimaitawa duk inda ya faɗe shi fir'auna zai ce ya maimaita sunansa har sau saba'in da hudu a cikin alkur'ani wannan da muka faɗa shi ne na farko ya fi maimaita sunansa a cikin suratul araf da suratul yunus ya maimaita a nan suratul bakara sau biyu ne kadai akwai kuma inda ya maimaita ya faɗa sau ɗaya ɗaya inda ya faɗe shi na ƙarshe shi ne a cikin cikin suratul fajr wa fir'auna zil autad wannan kuma shine na farko to haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga fir'auna da shi da mutanensa waɗanda suke gallaza muku azaba a cikin wannan akwai babban wato akwai babbar jarabawa da kuma abin ɗaukan izina a gare ku daga wurin ubangijinku ne Allah ya ce a gaba وإذ فرضنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وبنجد يتشي كتنا كما لوكش دمك تاجي روا واتو كوجنن نبحر نيلو فأغرقنا آل فرعون wa in farakna bikumul bahra fa anjaynakum da muka tsage ruwan ya kasu kashi biyu sai ku kuma muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'aun shi kuma fir'auna da mutanensa sai muka dulmuyar da su muka halaka su muka nutsar da su a cikin ruwan wa antum tanzurun alhali ku kuna gani suka halaka ko kuma kuna gani muna halaka su Allah ya ce wa iz wa'adna Musa arba'ina laila ku kuma yayin da muka yi wa'adi da annabi Musa akan ganawa da shi na kwana arba'in a cikin wannan kwana arba'in ɗin kafin ya dawo sun mattakhasumul ijla min ba'adi, sai kuka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abin bauta koma bayan Allah bayan annabi Musa ɗin wa antum zalimun alhali kuna matsayin masu zaluntar kawunanku sun ma'afauna an min zalik bayan haka mu kuma sai muka yi muku afuwa la'allakum tashkurun saboda ku zama masu godiya saboda ku gode ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin ni'imomi masu girma da banu Isra'ila za su tuna akan ubangijinsu shine yadda Allah ya tserar da su daga fir'auna ta hanya mai ban mamaki ba yaƙi aka yi suka kashe mutanen fir'auna ba ba wani abu ne ya zo na annoba ya cinye mutanen fir'auna ba ba waɗansu ne daga wata ƙasar suka zo suka halaka su kuna gani ba a'a kan idon ku Allah ya halaka su ne Allah ce wa iz faraqana bikumul bahar ai wa iz lakumul bahar ku tuna lokacin da aka tsage ruwa saboda ku wannan wa iz shaqaq wa iz faraqana bikum ko zama lakum ne ma'anan bikum ko kuma ya zama bikum din bi ma'ana bi sababikum saboda ku aka tsaga ruwa abinda ba taba yin haka ba a tarihi bi sababikum farakna albahar saboda ku muka rabe ruwa kowane abu daga cikin abun halitta da ka gani a duniya bawan Allah ne amma kowa da irin yadda Allah ya ajiye shi Allah ya ajiye ruwa a matsayin ba mai iya control ɗinsa sai shi da kansa shi yasa za a iya babban dam amma in ya zo da ƙarfi dole ya fasa abin da duk aka gina shi yasa za a iya dabarbaru na yin hanyoyin ruwa amma idan Allah ya sa ruwa zai yi ambaliya dole sai yayi to wanda ke control sa shine Allah kadai sai Allah ce ku tuna lokacin da akan ku muka yi abun da mutane ba saba gani ba shine muka rabe ruwa kashi biyu a tsakiyarsa kuma aka samu hanya shine farakna bikumul bahar fa anjaynakum ku sai muka tseratar da ku kuka taka ruwan kuka taka kuka wuce su kuma fir'auna wa agrakna ala fir'auna su kuma fir'auna da shi da mutanensa muka halaka su muka dulmuyar da su wa antum tanzurun bayan kun tsallake bakin gaba kuna kallo abin da ya faru a nan wurin wani abun mamaki ne wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana shi inda zaka fi ganin cikakken yadda Allah ya yi wannan abun mamaki ka dubi cikin suratu shuara wa auhayna ila musa mhm. نعم فأرسل فرعون في مدائن حاشرين نعم إن هذا نعم وإنهم لنا لغائبون نعم وإنا لجميع حاذرون نعم فأخذ ya maka albarka ubangiji ya ce wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ce muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce da shi ka kwashi bayi na banu Isra'ila a cikin dare ka gudu da su a matsayin yan gudun hijira amma ka sani innakum muttaba'un za a bi ku a baya annabi Musa ya kwashe su ya gudu sai aka samu labari cewa ya kwashi banu Isra'ila sun gudu daga mulkin Fir'auna fa fir'aunu filma da'i ne hashirin fir'auna sai yi kuwa aka je cikin garuruwa aka taro masa sojoji waɗanda za a je a murkushe banu isra'ila yana cewa inna ha'ula ila matun qalilun yana jawabi wa sojoji yace da su waɗannan waɗansu runduna ne ɗan kaɗan wa inna la jami'un hazirun mu kuma mun shirya tsaf yadda za mu cinye su ɗanye Allah ya ce fa akhrajnahu fir'auna da mutanensa da sojoji sai muka fitar da su min jannatin wa in ka ga yanda ya gina kasar masar kawai yanda Allah ya faɗa a nan ka san da cewa yayi aiki sosai wa kasar masar janna Allah ya ce lambuna ne wa uyun da idan da magudanun ruwa wa kunuz da taskoki na dukiya ka ce bankuna da ma'ajiyoyin kuɗi da matattara na zinari wa makamin karim da kuma wani wata ƙasaita ta girman mulki ba abin da bai shuka ba a wurin Allah ce sai muka fitar da su daga wurin Allah ya ce da suka fita suka bi su annabi Musa alaihi salam Allah ya ce fa'at ba'uhun mashirikin sai suka bi su da asuba su waɗancan sun fita tun cikin dare waɗannan kuma an gama tara mutane sai aka fita daidai lokacin asuba annabi musa sun isa daidai da sassafe kenan waɗannan kuma lokacin suna bayansu allah ya ce annabi musa sai ga ruwa a gabansa ana shawarar ya za a yi a kwashe waɗannan jama'a da ya ɗebo saboda annabi musa allah ya turo shi a matsayin annabi kuma a matsayin human rights activist ne da shi ne mai ceton mutanensa a matsayin nema musu yanci tun da ya zo ma ya ce masa ni fa manzon Allah ne ka yi imani sannan kuma arsil ma'iya bani isra'il ka saki mun bani Isra'il in tafi da su wala tu'azibhum ka daina musu azaba don haka sai kwashi mutanensa shine jagora mai alamin addini kuma shine jagora shugabansu a siyasance don haka sai ga sai ga ruwa a gabansu Allah ce falamma tara aljam'ani sai ga fir'auna kuma a bayansu ya juya sai yanzu kallo ya zama ba kallon ruwa ake yi ba ana kallon tawagan fir'auna ne ana gani ikon Allah kuma lallai kan fir'auna yayi babban shiri shine a anan wa fir'auna bil autad turaku yake da su yanda san ake da tirken da ake daure tumaki da awakai haka yake daure mutane to irin wannan turakan ne ya sa duk aka kwance su annabi Musa aka fito da su shi kuma yanzu ya zo da runduna ta sojoji iya ganinka hashirin an taro mutane Allah ce faran matara tara aljam'ani kala ashabu Musa inna lamudraku mutanen annabi Musa suka ce mun shiga uku shikenan mu kan yau ta kare mana annabi Musa ya ce kalla yace ina inna ma iya rabbi ai tare da ubangiji nake sayahdin Allah zai gaya mun yadda zan yi zai shiryar da ni yana gama wannan faɗa ganin sai fa auhaina ilaihi fa auhaina ila Musa an idrib bi asakal bahar Allah yace tunda ya ce ni ne to ni kuma zan nuna ni ne saboda ya ce inna ma shi yasa kana shiga bala'i kawai tuna da Allah farko kafin ka tuna da kowa alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillah yana ce ni wannan sai ga fa'u ta'qib wannan in ka ji fa'in nan fa ana yi ne sai gashi yana ce inna ma iya rabbi sai hadin sai Allah ce fa aina. sai ga mala'ika ya ce masa wannan sandar taka da daki wannan da ita ani drib bi asakal ba'ar. sai ya daka shi ma bai sanya za a yi ba fan falaka sai Allah ya ce kawai sai ruwa ya fashe sai ya tsage sai aka ce ya tsage har kashi goma sha biyu fa kana kullu firqin kowane tsago daya daga cikin adadin ƙabilun banu isra'ila ka tsaudil azim ya zama a tsakaninsa ga hanya shi kuma yadda ka ga dutse ne e kasashen dutse ka kwankwasa ka ji kankankan haka yake ya zama kamar dutsen kankara shine Allah ya faɗa a cikin suratul faha yace idrib lahum fariqan fil bahri yabasa sai ga hanya busasshiya akan titi kai ka ce an yi kwalta yace ku hau da abun hawanku da kwarankwatsonku da matanku da mazanku da yara kowa ya shiga kawai shi na annabi musa sai suka shiga ya ce inna ma iya rabbi ai allah baya allah baya tozarta wanda ya yi shi duk wanda ya yi allah allah zai yi shi don haka kawai suka shiga sun zo su suna daidai kusa da gaba Allah ce wa azlafna sammal akarin waɗancan kuma sai muka matso da su waɗannan suna gaba waɗannan kuma suna matsowa fir'auna yana zuwa da ya gani sai yi ihu ya ce ina ce ka gani ruwa ya gani shi da kansa ruwa ma ya tsage yau za a yi bala'i duk abin da aka ce za a yi sai an yi sai ce mu shiga mu same su yana shiga cikin ruwan Allah ce mun matso da shi shi kuma wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in da Musa da mutanensa sun gama fita shi kuma wannan sun matso sun zo tsakiya shine azlafna tammal akhirin Allah ya ce sai Allah ya ce wa ruwan koma yadda za ke. ka tuna da ubangiji inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai Allah ce ruwa ka koma kana tsammani za a samu jinkiri kana tsammani wata irin ambaliya ruwa zai sai koma kawai ya fara haɗi su Allah ya ce mutanen annabi Musa suna gani wa antum tanzurun akan yau fir'auna fir'auna inna fir'auna ala fil ard ya wata irin ɗaukakan da har ta kai Allah bai taɓa kirari akan ɗaukakar wani a duniya da ƙasaitarsa da bala'i a duniya kamar fir'auna ba amma yau sai ga fir'auna yana dulmuya a cikin ruwa hatta idan adaraka hulghara da ya ga da gaske zai mutu qala amantu sai ce nayi imani yanzu ka to zuwa ƙarshen labarin tunda ba dogon ba ba isasshen lokaci Allah ya ce wa antum akan idon ku aka halaka su fir'auna din nan wannan kalmar tasa sai ta bi shi sai zama kamar yadda zamakshari yake faɗa a cikin alkashaf sai ta zama kalma ce da laraba suka karɓe ta ana amfani da ita akan kullu man tajabbara wa tagha duk wanda ya kasaita kuma ya taka mutane sai a ce masa fir'aun zaka ko a larabci yanzu in an ce ana fulan bi mana taga wa jabbara wa'a Allah ya kiyaye mu don haka Allah madaukakin sarki ya ce sai na tseratar da ku alhali ku kuna gani wannan abun ya faru ne a ranar goma ga watan wato al-muharram wanda shine ake ce masa ashura abinda ba a tabbatar ba shine a wata shekara ce kablal milad Wadanda suka ce shekara dubu da ɗari biyu da wani abu suka ce shekara dubu da ɗari ɗaya da wani abu kafin haifuwar annabi isa ɗan maryama alaihi salam wannan malaman tarihi kenan amma mu dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisin bukhari daga abdullahi ɗan abbas shine ya zo madina ya samu yahudawa suna azumi a ranar sai ce me yasa kuke azumi sai suka ce wannan ce ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga Fir'aun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana a haqqu bi Musa minkum aini na fi ku kusa da annabi Musa don haka sai shi ya fara azumin Ashura kuma ya ce a rika azumin Ashura to sai zama lallai ranar goma ne ga watan Al-Muharram an fahimta aka yi wannan kuma ya zama ƙarshen tarihin Fir'auna ya ƙare kenan shine aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun shine Allah yace wa idh wa'adna Musa 40 laila kutura kuma lokacin da muka yi wa'adi da annabin Musa 40 laila na tsawon kwana 40 wannan wa'adi ya faru ne lokacin da mutanen annabi Musa suka nemi cewa annabi Musa ya zo musu da littafi daga wurin Ubangiji sai Allah cewa annabi Musa ya zo za su gana kuma zai yi wannan ganawar ne har kwana arba'in daga baya kuma Allah zai ba shi littafi to sai annabi Musa ya tafi <clears throat> da zai tafi tare da mutanen ne tare da waɗansu mutane shine waqtara Musa qaumahu 70 rajulan zai miqatina mutum saba'in. daga baya annabi Musa ya ga suna bata masa lokaci kawai sai ya gaba shine Allah ya ce masa ya za ka yi sauri ka bar mutanen ka. wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa yace su ma suna zuwa ai ni dai na riga na iso ne wa ajiltu ilayka rabbi tarda ya Allah na gaggauta ne zuwa gare ka duk kiranka ai gaggawa da gaggawa ake amsawa shine Allah ya ce masa to annabi Musa ya je yayi 40 laila kwana 40 wannan kwana 40 din malaman tarihi suka ce kwana 30 na watan zulqa'da da kwana goma farkon watan zulhijja shine suka baka kwana 40 saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa wa'adna Musa na lailatan wa abtamamna ha bi ashir kaga ashir kuma shine wa layalin ashir yace mun yi wa'adi da annabi Musa na kwana talatin sannan kuma muka cika da kwana goma daban-daban ne kwana talatin sun cika zaka ce ka tsaya a ƙara kwana goma shine zama fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai zama kwana arba'in Annabi Musa kafin ya dawo sai suka ce sai bar khalifanci wa annabi harun ya ce ukulufni fi kaumi ka zama khalifa a cikin mutane na karka bari a canza abin da na ɗora mutane a kai wa asali kuma ka yi gyara ka yi ƙoƙarin a daidaita al'amura kafin in dawo amma kafin ya dawo mutanen nan sai suka fara bautan ɗan maraƙi shine sun matakastumul ijin ta hanyar wani da ake ce masa samiri ya zo ya gina musu wato wani mutum mutumi na wata saniya ko ɗan maraƙi aka kuma yi masa mai gangan jiki jasadar lahu kuwa wata kada kawo musa min ba'dihi bayan ya tafi nan kafin ya dawo min huliyihim daga zinari aka zo aka kikkera aka samu matsafa suka zo suka sa masa wani abubuwa na tsafi sai aka sa lahu yana da sautin da yake ƙara shi ana gani aka kira shi amma na mo sai ce haza ilahukum wannan shine ubangijin ku wa ilahu Musa fanasi annabi Musa ya bar shi ne ya tafi wani wuri ga ubangijin nan su kuwa sai suka yadda wa ushribu fi qulubihimul ijl sai aka sanya musu wannan son wannan dan marakin sai suka bauta masa suna ta yi sai annabi Musa ya dawo ya dawo kuma ya zo da allunan abin da aka yi alkawari da shi zai je ya kawo din Allah ya cika nasa su kuma sun warware nasu to wannan shine ma'anan min ba'dihi kuka kuka kuka karya wannan alkawarin kuka bauta wa dan maraki bayan sa wa antum zalimun alhali kuna matsayin masu zaluntar kawunanku. to wannan bautan ɗan maraki da suka yi ya ja musu babban cikas a tsakanin su da ubangiji shine ma'anan walamma suqita fi aidihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin da suka ga sun yi nadama akan abin da suka yi ba su kyauta ba kuma annabi Musa ransa ya ɓaci akan haka har sun yi faɗa annabi Musa sai eh, ya kama annabi Harun ya ja shi a ƙasa suka yi faɗa har ya zama na cewa wannan abin ya yi munin da annabi Harun yana ce masa fala tushmit biyal ada kar ka sa abokan gaba su mana dariya mana ka yi haƙuri ƙasa annabi Musa kuma da zuciya da saurin hannu akan saurin hannunsa ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taɓa marin mala'ikan mutuwa to kaga duk wanda yake da wannan saurin hannu ka hankali da shi yamma dai shi har sai da idon sa ya faɗo to saboda haka annabi Musa alaihi salam walamma sakata an Musa al-ghadab wannan fushin ya dan sauka ka san kuma mai fushi daga baya dai dole zai dan sauka ya sauka to mutanen nan sai suka yi ta addu'a suka ce Allah ya kai mana shine Allah yake summa afauna anku sai muka muku afwa muka yafe muku min ba da zalika bayan duk wannan tsiya da kuka yi la'allakum tashkurun wannan duk saboda ku gode wani ayu da muka karanta jigon da za zamu dauka kan darasin su a yau shine waɗannan mutane da ake ta magana a kansu da Allah yake cewa banu Isra'il waɗanda muka ɗauko tarihinsu a wancan makon ya kamata mu ji yaya aka ƙare da su ne zuwa ƙarshe kuma har zuwa yau gwargwadon abin da lokaci zai mu dama idan ba ku manta ba annabi yaqub wanda shine asalin kakansu da ake ce masa isra'il wanda su suka zama ƴaƴan isra'ila mun ce ya yi tafiya wato daga ya tafiya ya koma garin kawunansa inda ya je samu kawunsa laban sai je nemi ya bashi auren diyarta ya je samu yana da 'ya'ya biyu mata layya da ra'i sai ce mishi shi yana son rahil baya son layya saboda rahil ta fi kyau kuma layya ba ta gani sosai sai ce shi ba wanda yake so ba aka ce to sai ka yi aiki na shekara bakwai kafin a baka ita shi ke ta yin aiki na noma da kiwo yana gamawa an zo ka masa amarya an kawo ya buɗe a fuskar amarya sai ga layya aka kama sa ba rahil ba ran sai ɓaci ya koma ya samu kawunsa ya za ka yi mun haka sai ce mu a nan a al'adar mu ba a aurar da ƙanwa kafin ya da aka har na yi ne zan baka ƙanwar sai aka tunatar da ni da aka dole ya za ka karɓa. in ka so sai dai ka dawo ka haƙura da duka sai ce ya yadda sai zauna ya rike ta sai ce to yanzu ya za a yi da ƙanwar sai ce zan kara maka ƙanwar amma sai ka sake yin aiki na shekara bakwai sai ce ba damuwa don haka sai zauna ya rike wannan ita wannan din uwar gidan sai Allah ya mata albarka ta hanyar haihuwa zaka ta haifa masa ƴaƴa mafi yawa daga cikin ƴaƴansa guda goma sha biyun nan ita ta haifi yahuza ita ta haifi lawi ita ta haifi raubin ita ta haifi sham'un ita kuma waccan daga baya bayan ya aiki shekara bakwai aka kawo ta sai bata haiku ba tana jira tana ta ganin wannan tana ta haifuwa ita kuma Allah bai bata ba sai can ƙarshe sai Allah ya bata haifuwa da ta tashi kuma sai ta haifo irin wanda ba a taɓa haifuwan irinsa ba sai ta haifi yusuf alaihi salam sai kyau ya haifi kyau kenan ya ga wannan yaro ya ce kai wannan babbar baiwa ce daga Allah wannan in kuna son bayanin sa ku koma tarihin annabi Yusuf a cikin suratul Yusuf alaihi salam don haka daga baya kuma sai Allah ya sake bata ciki sai ta haifi Binyamin wannan Binyamin din ta wahala ta zubar da jini sosai shi yasa tana haifuwarsa kuma sai ta ce garin ku zaka waɗannan yaran sai suka tashi a gaban ita innarsu shine malamai suke cewa ga wani lokaci fa'idar da karka kwalla faranka kan kyau kenan ka nemi albarkar Allah kawai yanzu wannan da ita yake gani ba ta da kyau ita ce ba ta so a ashe ita ce tafi alherin duk ƴaƴan nasa banu Isra'ila duk ƴaƴanta ne sannan kuma ita da yake gani ba ta da kyau da ba ita yake so ɗin ba kuma ita ta riƙe ƴaƴan kyakkyawar kyakkyawar ta mutu kaga wani lokaci ba da can fuska kare ake aiki ba a daina mai albarkar Allah don haka sai annabi Yusuf alaihi salam kun san a cikin tarihinsa daga baya ya bar wannan garin nasu na ƙauyen kan'an da yake wani yanki ne a falastin don haka tun yana yaro aka je aka sai da shi a ƙasar masar ya yi zaman wahala a cikin ƙasar masar daga baya kuma allah ya ɗaukake shi har sai da ya zama shine prime minister a ƙasar masar samunsa wannan matsayi sai ya ce wa tuni bi a ajma'in sai ce duk iyalansa kuma su taso daga can ƙasar falasɗin wanda shine tushen da muka faɗi tarihin annabi ibrahim da 'ya'yansa tun bayan barin annabi ibrahim daga ƙasar iraki daga babil da ya koma falasɗin da ya ce inni muhajirun ila rabbi sayahdin wa najjaynahu wa lutan ilal al-ardi allati barakna fiha kaga falastin kenan to tun daga lokacin ba sake fita ba iyalan sai da annabi yusuf ya tattaro su sai ce musu udkhulu misra insha Allahu aminin daga yau kun shiga masar a matsayin amintattu to da ya kawo su hadda baban daga baya baban Allah ya masa rasuwa sai annabi yusuf sai ya ɗauke shi sai ya mai da shi can su ya je binne shi a inda kakanninsa da iyayensa suke kar ku manta da annabi ibrahim da annabi ishaq duk kaburburan su yana can sai ɗauki jikan annabi yaqub sai ya je shi ma binne shi a wurin shi kuma ya dawo sai ya ce wa ɗan uwansa kun ga duk kakanninmu suna can kar mu manta da gida nan don mun ji daɗi ga mulki ga ƙasaita kar mu manta da tushenmu idan ni ma na mutu ku ɗauki gawata ku kai cikin inda kakanni na suke ku binne ni ana nan annabi nu annabi yusuf annabi yusuf alaihi salam ya zo yayi wafati yan uwanta kuma daɗin zaman gari ya sa ba su ɗauke shi sun tafi da shi ba sai suka bar gawarsa a wurin suka sa gawarsa a cikin akwatin gawa suka je suka ɓoye a wani wuri daga bayan ruwa ya zo ya ci wurin ma aka manta a ina yake don aka jikoki da 'ya'yan banu isra'ila ba san ina kuma inda wato wannan gawa ta annabi yusuf take ba aka yi ta yin zamani bayan zamani har aka zo lokacin da Allah ya tashi annabi Musa alaihi salam daga cikin banu Isra'ila. Da banu Isra'ila suna da ɗan matsayi daidai gwargwado a ƙasar Masar tun daga tarihin annabi Yusuf. Don haka ana jin cewa ƙasa ce ta ƙibɗawa da su banu Isra'ila sau da tare muka haɗu aka gina ƙasar domin kakansu annabi yusuf da ya yi mulkin da a sanadiyarsa aka samu ci gaba ya kuma tserar da ƙasar daga yunwa da aka sai ana ba su gata amma da fir'aun ya zo yi wannan mafarkin sai ce waɗannan mutane masharranta ne don haka ma asali ba 'yan ƙasa ba ne don haka bari mu fara gallaza musu shine ya mai da su bayi ya mai da su saniyar ware kuma ya mai da su baya a siyasance zama duk abin da suke da shi ya kakkaɓe hannunsu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya zama gaba ɗaya ma sun zama ana yanka 'ya'yansu ya zama kuma an kashe adadinsu sai iya waɗanda suka girma kuma tsananin fir'auna ya sa har imani ma da annabi musa ɗansu ɗin suka kasa fa ma amana li musa illa zurriyatun min qaumihi sai masu ƙarfi kaɗai cikin matasa suka iya amma tsofi suka ce a ah, ba za mu iya da bala'i ba duk suka kafirta suka bi na fir'auna don su zauna lafiya to annabi musa alayhi salam waɗannan mutane kaga ƙoƙarin da ya musu abin da muka faɗa har ya tsirar da su amma ba su zo tsiyarsu ta fara ba sai da Allah ya gama musu wannan alheri wannan ni'ima ana tseratar da su wa na bi bani isra'ila al-bahra fa atawa ala kufu yaqufuna ala asnamin lahum daga nan suka fara bala'i suka zo sai suka ga wasu suna shirka suna suna bautar gunki sai suka ce ya Musa mu ma a bamu abun bauta mana a madadin irin na waɗannan kamalahum aliha annabi Musa ya ta wa'azi shine har aka zo kan tafiyar ta wa'adin nan suka zo suka fara bautar dan maraki suka zo suka fara jayayya da annabi Musa har sai masa har abada lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha haka suka rinka jayayya da shi har ya zamana suka zo suka ce wa annabi Musa su ya tattara su daga nan ba sa jin daɗin ƙasar masar ɗin nan fa an ba su mulkin sa ba don wa auras na ha bani isra'il amma daga baya suka ce su ba za su zauna a nan ba annabi musa ya fita da su allah ya rubuta musu wato kuje je al'ardul muqaddasati allati kataba Allahu lakum ita ce su koma falastinun da iyayensu da kakanninsu suke to annabi Musa ya ɗauke su sun zo za su tafi kawai sai hanya ta toshe gaba ɗaya sai zama kamar da ba a taɓa yin hanya ba suna fita za su tafi sai ba hanya shine sai wani ya ce da shi ai ba za a taɓa iya samun Allah ya nuna masa ba za a taɓa iya samun hanya ba sai an ɗauko gawar annabi Yusuf da ya ba da wasiya cewa a fita tare da shi ɗin nan in ba haka za ku taɓa iya ganin hanya ba to kuma ba wanda ya san inda gawar take sai aka ce ai akwai ta tsohuwar mata sai ita ce kaɗai ta kiyaye tarihin aina aka aje gawar saboda kakanni da kakanni ita gidansu suna cewa a wuri kaza ne an nuna mata annabi musa zai same ta ciki nuna mana gawar annabi yusufa mu ɗauka ta ce ba zan nuna ba sai ka cika mun nawa alkawarin ya ce me alkawarin wannan hadisi ne al'imamul hakim ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi ne ba da labari sai ta ce sai kamun addu'a cewa Allah ya sadda ni da kai za mu zauna makwauta aljanna annabi zai ce kai wannan babba ne ba kina yar tsohuwa ta ce to ba za ku ga hanya ba daga baya dai ga dole ya mata addu'a kuma aka ce an karɓa kafin sai ta zo ta nuna masa tana nuna masa aka yashe ruwa sai ga akwatin gawa ana ciro shi ana budewa kuwa sai ga hasken annabi Yusuf alaihi salam hasken sai haska kawai sai ga hanya tarwal sai aka mayar da akwati aka rufe suka ɗauka. sai suka tafi da su Falasɗin aka ja ka binne shi wurin yan uwansa to banu isra'ila sai suka ci gaba da yin tsiya wannan tsiyar tasu tun daga tsakanin bayan annabi musa alaihi salam har zuwa zamanin annabi isa alaihi salam ba su daina ba a laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula manzanni da yawa Allah ya tura musu Allah amma kulla kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk annabin da yazo yana wa'azi akan sai su ga mishi kai wa'azi akan kaza yau yana canza abun da shi suke so fariƙan kazzabu ko suke ƙarya kake su masa ele wa fariƙan yaqtulun ko su ce a kashe shi kuma sun kashe dewa daga cikin annabawa wa hasibu alla takuna fitna suka dauka in sun yi haka za su kwana lafiya ba wani abin da zai faru sun sha kashewa ba abin da ya faru suka ci gaba da kashewa fa'amu wa sammu suka makance suka kurumce sun mataba Allahu alaihim Allah ya ta hakuri da su ya yafe musu sun ma'amu wa sammu kathirun minhum suka sake da yawa daga cikin suka ci gaba da kurumcewa da makancewa to haka har zuwa lokacin da annabi isa dan maryam ya bayyana annabi isa ɗan maryam yana bayyana su kuma sai suka ce mu yahudawa ne muna faɗa da annabawa sai wanda ya bi namu haka annabi isa dan maryama tun daga farko tun daga safe ma dama basu basu da yi farin jini a wurin su ba mamanta tana haifuwarsu suka ce karuwa ce shine wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa qaulihim ala maryama buhtanan azima ƙarya mai girma suka jingina mata suka ce cikin shege ta yi ta haife shi aka zo aka haife annabi isan kuma suka ƙaryata shi kuma suka zo suka ce za su kashe shi suka bi ba samu damar kashe shi ba Allah ya ce barrafa ahullahu ilaihi Allah ya ɗaga shi to daga nan ne fa wa azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adab da wannan abun nasu haqqal qawlu alaihim sun gama sun kai mukura. Allah ya yi fushi da su sai Allah ya ine musu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله يتي الله tsine مسو wannan tsinuwar sai ta kama su sai Allah ya ce daga yau ba zan sake barin ku ku zauna lafiya a duniya ba ko yaushe sai na da wanda zai gallaza muku shine ma'anar manya su muhum su al'azab to bayan annabi Isa ɗan Maryama a shekarar miladiya ta saba'in sai aka fara samun wannan wani sarki daga cikin sarkin rumawa tun kafin nan ma annabi isa yana tafiya to kawai su kuma fa sai suka fara ganin bala'i sai rumawa suka kawo hari sai suka ci kasar gaba ɗaya sai suka zama ƙarƙashin mulkin mallaka na rumawa sai zama falastin ba ta da yanci yahudawa ba su da yanci to shekara saba'in sai aka yi wani sarki daga cikin sarkin rumawa Titus Caesar wannan tafesiza ɗin ya kashe su kisan kiyashi ya kuma rusa garin amma ya bar waɗansu daga cikinsu suka watsi ya yi mulki zuwa shekara ta ɗari da talatin da biyar aka sake samun wani sarki shi kuma adiriyar. shi kuma adriyano da ya zo sai ce ai sauran waɗanda suka rage mata ya gama da su yarin ƙasa ana kawo su sai a kunna sai a tara su a cikin buka sai a buka wuta da ƴaƴa ƙanana da mata da wane ne sai a buka musu wuta aka rusa kuma baitul maqdis gaba ɗaya aka rusa haikal suleiman wanda shine solomon temple wanda suke gani wannan shine tarihin su na mulki da kafaita zamanin annabi suleiman duk ya rusa shi sai bar wata yar katanga kawai wanda ake ce mata western wall har yanzu tana nan wannan yar katangar sai ya zama daga baya ce duk wani bayahu da yarda ya taka nan a kashe shi sai an ba da izini daga baya sai ba da rana ɗaya a shekara za ku iya shigowa kuma in kun za ku taru a wani wuri ɗaya ne a ƙarƙashin wannan katangar kaɗai to in suka zo kuma ba wani abu sai dai su ta kuka sai aka sa wurin wato ha'itul mabka ha'itul mabka wato katangar kuka wannan katangar tana daga cikin katanga mai babban tarihi har yanzu idan kana ganin hotunan wato wannan baitul maqdis za ga wani garu inda za ga yahudawa sun tsaya suna haka suna ta kuka to wannan wurin suna tuna da wancan tarihin sannan wurin kuma yana da muhimmanci a wurin musulmi yana da kuma muhimmanci a wurin kirista su kuma yahudawa su yana da muhimmanci a wurin su su yahudawa sun ɗauki saboda wannan wurin shine shine katangar ginin baitul maqdis kuma a wurin ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi isra'i a nan ne ya daure alburaq Da musulmi suna gani nan namu ne yahudawa suna gani nan nasu ne iyayensu a nan aka musu kisan kiyashi kirista suna gani nan ne da aka haifi annabi isa aka zo aka ajiye shi a wurin don haka dai wannan shine abin da yahudawa suka shiga har zuwa wato shekaru na baya-bayan nan tun da suka shiga hannun rumawa wajen sama da shekara dubu sai zamanin zuwan musulunci bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ashirin da wani abu lokacin umar dan khattab a shekara goma sha wani abu lokacin umar dan khattab shine ya ci kasar sai ya kwace ta daga hannun rumawa sai ta zama hannun musulmi amma lokacin kiristoci ne suke wurin ba yahudu sai ce na ba ku ku rike wurin ku ci gaba da abubuwan ku amma kar ku bar yahudu su shigo nan shikenan aka ci gaba har zuwa shekarun da daga baya suka fara tunanin ya kamata a ce su koma su kafa kasar su sun fara wannan tunani ne a shekarun 1799 lokacin mulkin wani sarki napoleon na faransa wannan sarkin ya sa aka je duk inda suke da yake sun wawwatse a duniya don allah maɗaukin sarki ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama wannan tsinuwar ta sa suka watse a duniya akwai su a asia akwai su a afirka akwai su a europe akwai su a ina sai sa aka rika tattaro su aka tattaro su sai kafa musu wata babbar runduna ta soji wannan runduna sai ce za a yi ƙoƙari da za mu kwato ƙasar ku a can saboda ku koma can su ma sun dame su ne suke son su kwashe su a kai su can saboda duk inda suka je fitina ce duk inda suka je kuma kullama auqadu naran lil ko ina ce sun kirkiro an yi fada ba sa taba son zaman lafiya to saboda haka yayi ta yin kokari har zuwa wajen kusan shekara 100 sai aka zo shekarun 1897 sai aka hada wani conference na turawa a Switzerland su aka yi wannan conference din akan ya za a yi da yahudun duniya a cikin wannan conference ne aka kafa kungiyar world zionist organization wanda ita ce kungiya a tafiyar kungiya ta yahudawa da fafutukansu na duniya daga nan ne suka fara kokari suka fara neman yadda za a nemi mutanensu su fara komawa can to kuma aka fara haka lokacin da a 1917 lokacin da birtaniya take mulkin mallaka kuma kasar falastino yake karkashin ikonta sai ta ce a rinka kawo su ana sa su a wurin don ita ce mai sojoji da 'yan sanda a wurin ba ka zo ana jibge su suka yi ta kwakwaso su har zuwa 1941 zuwa 45 lokacin da aka yi yakin duniya na biyu lokacin hitler shi kuma ya ce ba za ku zauna mana a ƙasar turai ba ya sa 'yan sojojinsa na nazi suka yi kisan kiyashin da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin duniya an kashe yahudawa sama da miliyan shida daga cikin ƙasashen turawa don haka sauran waɗanda suka rage shi shine aka ce waɗannan fa dole mu cece su amma su rabu da ƙasashenmu shine birtaniya ta ɗauki kes ɗinsu fayil ɗinsu sai ta miƙa wa majalisar ɗinkin duniya bayan an kafa ta a 1945 kuma aka yi ta mitin daga baya sai aka kafa musu ƙasa a 1947 a 1948 kuma suka tattara aka, yi shelanta a matsayin ƙasa aka ce herkwatanta yana tel aviv su kuma wato aka zo aka yanka mata ƙasa daga cikin ƙasar Falasɗinu sai aka raba biyu sai zama inda falastinu take iyaka da ƙasar Siriya da ƙasar jordan da ƙasar lebanon da ƙasar wato da ƙasar egypt sai aka yanka wannan duka sai aka basu sai aka ce nan naku ne sai suka zo suka kama su kuma suka ce yanzu suna jiran ranar da za su gama samun ikon da za su sa baitul maqdis ya koma ƙarƙashinsu su sannan Jerusalem kuma wanda shine Kudus shi kuma ya zama shi ne babban headquarters yana cikin abin da suke ta fituka a yanzu yanzu haka Yahudawa a duniya har yanzu suna nan a ƙasashe da yawa sun kai adadin population din kusan mutum miliyan ashirin amma kusan miliyan goma duka suna can isra'ila ne amma sun wawatsu a wurare suna ta kawo fitina su suke kontrolin din manya-manyan kasashe da economy na duniya ba wani abu da za a zartar a duniya na harkar tsaro ko harkar tattalin arziki wanda ba yahudawa ne suke jagorancinsa ba haka suke da fitinar su kuma haka suke tun wancan lokacin banda zubar da jini da kisan kiyashi da mamaye garuruwa da gidaje na falastinawa babu abin da suke yi kuma muna jira mu ga lokacin da Allah zai kawo ƙarshen su da kuma ƙasar su wannan a takaice shine halin abin da tarihin banu Isra'ila lokaci zai iya bamu dama mu faɗa ta yiwu idan an samu wani lokacin a nan gaba ma iya so ka sauran abin da bamu faɗa ba abin da muka faɗa zai zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh